tawa ta same ni littafi na uku littafin halima abdullahi ke masu ta rubuto muku shi saboda faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu a littafi na biyu dai na san ba manta da inda muka kwana ba za mu ci gaba amma kafin nan dai zan iya cewa dukkanin godiya da yabo tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya ba mu iko da dama na kawo muku wannan ɗan labari na littafin ta ta same ni ba don komai ba sai don warware wasu matsaloli da kuma wasu al'amura da suka shige wa mutane duhu da abubuwan da ba ku fahimta ba da kuma faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu alhamdulillah ala kulli halin amma kafin dai mu wuce zuwa labarin ɗin nake so na yi wani ɗan tsokaci kaɗan game da sha'anin rayuwa ga dai tawa ta same ni bayan shi kuma muna nan ɗauke muku da littattafai masu zafi wanda za ku ji su daga dai nan taskar namu wadda za mu karanto muku shi tare da aminin nawa irinsu sabon al'amari da'iman rukayya 'yar albarka 'yar gata ce hmm. wannan kaɗan kenan daga cikin littafafan da za mu karanto muku su a tare bayan su akwai su da dama haka zalika kuma akwai cikakken bayani na game da warwarewar wani al'amari da ya shige ma mutane duhu wanda ba su fahimta ba za ku ji cikakken bayani a littafinmu na gaba wato sabon al'amari bayan tawa ta same ni da'iman yana nan biyo baya daga shi kuwa sai sabon al'amari wadda a ciki ne za ku ji sabon al'amari a ciki ne kuma za ku ji cikakken bayani na duk abubuwan da ya shige muku duhu game da mu da kuma duk amsoshin tambayoyinku waɗanda muka tara su suna nan a jirgi to da yardan mai duka dai a cikin littafin sabon al'amari duk amsoshinku yana nan a ciki domin babu isasshen lokaci da za a kawo muku cikakken bayani a wannan ɗan labari na la na tawa ta same ni to don haka dai sai ku kasance da taskar ɗan hamza kana kuma ku biyo mu domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa faɗakarwa tunatarwa ilmantarwa wa'azantarwa da dai sauransu haka zalika ku kasance da mu a littafi na gaba mai suna sabon al'amari wadda muka yi muku shi saboda amsan tambayoyinku da kuma warware wasu matsaloli da ba ku fahimta ba da kuma warware muku kullin da aka yi wadda idan ba an faɗa wa mutum ba to iya tunaninsa dai ba zai taɓa kawo amsar hakan a ran shi ba sai dai kawai iya tunanin mai tunani ya yi tunanin shi iya nazarin mai nazari ya nazarta iya hasashen mai hasashe zai yi ya gama amma ba zai taɓa hasaso gaskiyan ba in ba an sanar da kai ba na haka nake cewa ku biyo mu a cikin littafin sabon al'amari don jin yadda za ta kasance ta kuma yardan Allah duk mai tambaya zai samu amsan shi a cikin sabon al'amari duk wadda abu ya shige masa duhu ma za a warware masa komai a cikin sabon al'amari littafin sabon al'amari littafi ne da zai zo da sabon abubuwa sabon al'amari sabon sauye-sauye sabon komai ku dai kar na cika ku da surutu ku nemi sabon al'amari domin jin yadda za ta kasance ba abin da bai kunsa ba labari ne mai nishadantarwa daɗi faɗakarwa sauraron shi kam ya ɗebe kewa ya yi komai abin da sai wadda ya ji labari ne kuma da za ku saurare shi daga bakin masu nishaɗantar da ku abk sadiq namiji wan tare da ni naku kuɗin, hamza muka karanto muku shi wadda kuma yake sadaukarwa ne ga ɗaukacin al'umma masoya masu sauraronmu a ko'ina suke wannan dan labari na sabon al'amari sadaukarwa ne a gare ku yayin da kuma ya kasance tukuici tukuici ne ga Fatima bintu Zahra Saƙon gaisuwanki na daban ne mun gaishe ki duka na haka nake cewa ku nemi sabon al'amari domin jin yadda komai ke tafiya To yanzu mu wuce zuwa labarin ta wata sami littafi na uku. A daidai lokacin da zai shiga mota ya hango ne. Ya tsaya yana ta kallo na ko da anti mimu ma ta juyo sai ta gawa dan ta gawa yake kallo sai ta gani yake kallo ta kawar da kanta daga kallo na sai na kwantar da kaina jikin bango sannan na daga mishi hannu alamar baibai sai ya shige mota suka tafi so a littafi na biyu dai inda muka kwana kenan dan haka nake cewa mu je zuwa a littafi na uku don jin yadda za ta kasance tun daga wannan rana ban kuma wani sukuni ko walwala da farin ciki ba har mamakin kaina nake kullum cikin damu cikin damuwa nake ba na cin abincin kirki ga shi kowa har ya gane halin da nake ciki a gida da makaranta sai dai kowa ya tambaye ni me ke damuna na ce bani da lafiya ne azumi da na filfilu kuwa kullum cikin su nake ranar da yayanmu ya kwana biyar da tafiya kuwa mama da ta ga abin ya ishe ta bana magana sosai koyaushe a kwance nake ga jarabawa da ta matso bana wani karatun kirki sosai sati da lahadi suka zo wucewa amma ko ban je islamiyya ba wato sanawiya a ranar monday mama ta ce kar na je makaranta na shirya mu je asibiti na ce ni fa lafiya kalau nake ta ce na shirya mu je kawai mun je rimi clinic muka je mama ta yi ma ban likita bayanin yadda nake likita ta bar shi da ni bayan fitar mama ne likita ya dube ni ya ce sanar da ni yadda kike je na ce mishi kasala nake wanzu sai kirjina da yake min nauyi kuma bana son yawan surutu ya gwada ni sannan ya ce kina da kina yawan tunani ko na ce eh ce to tunanin me kike na ce ban ban ce masa komai ba babu komai ya ce ƙarya ne da na rasa ta cewa sai na ce jarabawa ce kawai nake tunani ba don ya yarda ba na ce shi kenan ki daina yawan tunani ki sa Allah a gaba ya rubuta magunguna muka tafi haka ne ta shan magunguna tamkar ana zuga ne mama kuwa ta koma na gargajiya domin tamkar zuge ne ake yi sannan na yi shaɓe-shaɓe haka jarabawa ta same ni muka yi ta ni dai ban sa rai zan ci jarabawa ba har muka gama zana jarabawa na tattara komai murna muka yi ta yi ga hotuna da aka yi ta yi ni ko sai kallon mutane nake mami ta dafa ni ta ce ga wata yar ajiya can tana yar ajin tana neman ki nace ina take ta nuna min ita ashe Hauwa'u Aminu ce nan take min korafin rashin sanin gidanmu ita kuma ta bani namban wayarta ne kuma na ce mata idan na fara amfani da tawa in za ta gan tawa lambar sai da za mu bar harabar makarantar ne sannan na ji kewar makaranta ta kama ne. abdurrahim kuwa a gefe guda yana zaune kan kujera cikin falon hotel ɗin da ya yi masauki ko na ce a nan ne dama kulub kulob su suka kama mishi tun farkon shi kafin ya tashi yana nan a jingine a kujera tebur ne karami a cike da kayan ciye-ciye da shasha a gaban shi amma sam ya kasa cin komai ko shan komai yana tunani ne da wayar shi take gefe ta ya kara ya juyo ya dube ta tamkar kar ya dauka sai kuma ya dauka mimi ce ta kira shi bai san dalili ba sai ya ji wani kunci ya ziyarci ran shi amma ya daure ya dauka ta ce yayan mu kana lafiya ya ce lafiya kalau ya ke din fa ta ce ina nan lafiya dama na ga tun da ka tafi baka kira bane yau kwana shida kenan ya ce ban samu dama bane to ba damuwa ina jiran kiran ka ya ce to ya kashe wayar ya juya ya dubi abincin kusa da ke kusa da shi kusan minti arba'in kenan da ka abincin ya kasa cin komai ya kai hannu ya buɗe filet ɗin abincin da ya yi oda amma sai ya ji kamshin abincin ma baya mishi daɗi ko kaɗan a fili ya yi magana ya ce yarinyar nan ta ta yarinyar nan ta bani kalolin abincinta masu daɗi daga nan ya shiga tunani tun zuwan shi ƙasan nan ma ba wani abincin kirki yake ce ba sai ruwan lipton sai dambun naman nan ƙwanƙwasa ƙofar da aka yi ne ya ba da izinin a shigo abokin shi ne shi ma ɗan ƙwallo ne wani bature ya dubi abdurrahim sannan ya ce cikin harshen turanci maska na ga baka shirya ba ne wannan karin baka son dawowa ne tun da ka dawo san baka da da kuzari me yasa abdurrahim ya mike tare da faɗin tunanin gida nake ya shige ɗakin baccinsa shi ma ya shiryo cikin jesi na tirenin suka fita a daren da da ya cika kwanaki bakwai da zuwa yana zaune a harabar hotel ɗin haske ne ya kewaye gurin kamar rana gaban shi ko gwangwami. abin da ke sha ne na ɗan ƙaramin a ɗan ƙaramin plate cike da ɗan dambun nama sannan ya kai hannu ya ɗauki wayar shi ya soma sana'arsa wato danne danne wayar shi ta can kuwa ya yi tsaki ya kashe wayar ya miƙe ya da ya kamata ya nufi gurin abokanan shi tunda da dare ne ya sosai babu inda zai je kuma ya san za su sa ran zuwan shi amma sam sai ya ji baya son zuwa din ba zai iya ba wani abu ya taɓa zuciyar shi sam sai ya nufi ɗakin shi ya zauna bakin gado yana ajiya ya dubi tarkacen shi hannunsa na kan wayar shi ya riƙe sannan ya so sarrafa ta cikin ƙwarewa baban shi ya kira baban ya ɗauka ya ce alhaji ina yi ne bayan sun gaisa ne sai yake ce ma Alhaji dama ya kira ne domin ya amshi lambar wayar maman Sagir domin yana da lambar kowa a gidan ita ce kadai bai da ita Alhaji ya ce ga ta nan ma Habiba ku gaisa bayan sun gaisa ne sannan ya buƙaci ta ba tare da tunanin komai ba ta bashi ya jima yana tunanin dalilin karɓar namban kafin daga ƙarshe sai ya gane sai dai kawai wani tunanin tunanin shi abin zai zama mishi tamkar abin kunya ne da nuna da nuna nunawa cikin abokai muddin suka san halin da yake ciki nan kuwa a dalilin wata ƙanƙanuwar yarinya wacce kuwa da ya yi auren wuri tabbas da ya haifi kamar ta Allah sarki kwance yake kan gadon shi amma sai sautin daddaɗan muryan yarinyar nan ne yake ta mishi amma yana tuno ranar da ta ba shi da lafiya duk gidan babu wanda ya kula da shi tamkar ita muryar ta ya tuno da lokacin da ta ce mishi sannu yayan mu zai miƙe in za a yi maka wani abu ne ya sake tuno yadda yake yadda ya ƙara tsorata tsorata ta ranar da ta ɗauka mishi kujera tabbas in tana cikin tsoro tana matuƙar burge shi ya yi magana a fili inda ya ce na yi misin ɗinki na yi misin ɗin ganin tsoronki lallai kam iman kin ga ta kanki to ni dai daga nan ban da ta cewa mu dai daga nan kam sai mu ce Allah ya kyauta domin lamarin ya fi mu har yanzu muna nan a littafin tawa ta same ni littafi da littafi na uku kuma daga taskar dan Hamza ya ci gaba da juyi kan gadon ba komai ke ɗawainiya da shi ba sai tsabar begen yarinyar nan da yake gani abin kunya ne a ce wai ya ce yana santa da ya tuno da mimi yarinya mai kyau mai kyawun jinin mai kyau jinin larabawa sai dai shi baya jin ta shi yadda yake jin wannan yarinya yar mutsitsila yarinyan zai auri mimi zai auri mimi ne ko don bin umarnin mahaifiyar shi kuma fa idan yayi haka ya san duk inda suka shiga ba zai ji kunyar nuna ta a matsayin matar shi ba shekarunta ashirin da biyar shi kanshi shekaran shi biyar ya bata bugu da ƙari kuma gashi ta soma zurfi a karatunta amma idan ya ce wannan yarinya zai aura shi ma ya san rigima zai jawo yadda mahaifiyar shi ta tsane su wata zuciya ta ce mishi ga yaran nan ma da rashin kunya tana tana jin ka ce kana son ta reni zai shiga tsakanin su gara ma meme haɗa ku aka yi kuma ka san ta mutu a kanka don haka ba za ta maka wani rawar kai ba a dawo lafiya Allah ya ba da sa'a ya tuno muryarta inda ya ji muryarta na ƙarshe sannan lokacin da ta rakuɓe jikin bango tana mishi baibai ya dawo mishi yanayin tausayi sai ya ji kuma gaba ɗaya jikin shi na bashi kamar ita ma tana jin yadda yake ji a ranta a ran shi ne zaune yake ya miƙe daga zaunen da ya yi yana magana shi kaɗai tamkar wadda ya taɓu tare da faɗin amina ki haƙuri ba ni da sha'awar auren mata biyu ki bar ni na rintsa ya faɗi haka ya faɗa kan gado ni kuwa yanzu ne na zama kurma ba na iya magana sosai ban cika son magana ba sai dai <laughs> Maganar su Amira ce kaɗai ke damuna suna ce min wai ina cikin mayen soyayya ne na ki sanar da su wanda nake so idan ku har zancen su Amira gaskiya ne to lallai na ɗebo ruwan dafa kaina na ɗebo da zafi idan har yadda zuciyata ke mini game da yayanmu ita ne so to shakka babu gara na rufa wa kaina asiri na yi shiru da bakina domin na san idan ya jima ubana zai ce idan na san ni ba ajin shi ba ce me kamar anti mimi me zai yi da ni lallai kam na ɗibo wa kaina a gefe guda kuwa kammala karatunmu kuwa shine ya ba wa samari damar damu na tamkar an musu sanarwa ne an bi an gaya musu musamman ma ya kabir ne ya sa wannan yanayi ne ya sani wannan ya sani wancan ya sani su yaya ma suna zuwa ban manta wata rana da ya kabir ya aiko su girdin mu ya kira ni da na fito na same shi ɗaki kan kujera na zauna na fuskance shi na kalli wani yana kallon wani katon hoton ya musam sanye yake da jesi kore da fari irin na 'yan wasan Najeriya. Hannun shi akan kirjin shi daga gani lokacin suna taken Najeriya ne aka ɗauke shi muka gaisa da ya kabir ya so mai mini zancen soyayya ne kuwa hankali na baya tare da shi yayan mu nake kallo da kin da Allah ya yi mishi babu abin da ya burge ni sai irin shaidar sallah da na gani a saman goshin shi yayi baki tamkar wanda ya diga. ina cikin wannan tunani ne na jiya kabir na min magana da ƙarfi na yi ajiyar zuciya na dube shi na ce ka gama ne zan shiga gida ya ce na tambaye ki baki ban amsa baki ce min wani wai baki ji mene ba na yi waje yana kira na na fito na je kiran da aka yi min daga bakin kofa ban juya ba saboda na sanya abubakar ne dogon tsaki na ja sannan na je ina zuwa sai na hau shi da masifa shi ma kallo na na ga ya tsaya yi cikin fushi da faɗa na ce mishi ni ba aure zan yi ba amma kun bi kun dame ni da Allah ku rabu da ni dole ne na juya abina wani abin haushi ina shiga falon mu sai na ga ya Suleiman ma zaune da mama suna hira tashin hankali wadda ba a sa maka rana yarinyan nan fa lallai kam taki ta same ki ɗakin ɗakin kawunmu na wuce na yi kwanciyata na ƙi fitowa ne na fi minti goma a haka mama ta shigo ta dube ni ta ce suleiman ya daɗe yana jiran ki wai me kika tsaya yi ne a wurin kabir ɗin na ce ya aike ni ne bayan na dawo kuma shine sai na gamu da ya abubakar na ci gaba da cewa gaskiya ni dai mama kawai ke musu magana su yi haƙuri da Allah ni ba aure zan yi ba su rabu da ni mana mama ta ce ai 'yan uwanki ne sai ki san yadda za ki sanar da su su kyale ki dan ni kam suna ganin girma na sosai ba zan iya karin su da wannan zancen ba na sai haba dan Allah shekaran jiya fa ya Ibrahim ya zo wai yana ta magana yana takama zai je samu babana kuma ina in har haka ne ba na so a bani shi mama ta ce to bismillah ai ga nan ga gidan sai ki ci gaba da cewa ba ke san shi don haka ni dai ba ruwana ko da aure ne a cikin su ma gara abubakar na ce to ni dai dukkanin su har ya suleiman din hakuri zan ba su don ni ba na son auren zumuncin nan mama ta fita tare da cewa to shi nan dai ku gaisa na ɗauki hijabi na na fito falo fuska ta a ɗaure muka gaisa na ce to imam to imam ni nan dai na kuma dawowa duk da dai kin sanar da ni cewa karatu zaki shine na yanke shawara ki yadda a ɗaura mana aure ne kuma zan je na yi ma na in sama miki makaranta kin ga sai kin ga karshen biro na ce mu bar zancen nan ina nana ya ce nana tana nan jiya aka sa ranar ranar ta goron ta ma na kawo wa mama na ce lallai na yanzu ita ma aure za ta yace shine mutuncin duk wata ya mace na ce to Allah ya saka da alkhairi ni dai zan shiga na kwanta ka gaida min da su baba da su baba uwa ka ce da nana nema ina jiran ina jiran zuwanta yace amsa ta fa ko za ki yi mini waya ne domin mama ta ce min kin so mu amfani da wayar ki nace jiya na soma sai dai bata dame ni ba dan haka ko lambar ma ban rike ba idan nana ta zo za ta zo maka da lambar ya ce ai ba za ki min ko flashin ba ne tunda dai kin santawa na ce to shi kenan na shige ɗakin ina jin shi yana faɗin babu rakiya ne sannu a hankali zuciyata da gangar jikina suka tsananta da so da ƙauna da kuma begen wadda ba za su samu ba sannan in na ƙi yarda da cewa son shi nake yi to ban yarda na yi ban yarda na nitso a kogin na yi nitso a kogin soyayya ba sai da na samu kaina da rashin bacci sannan na kama karatun littattafai na soyayya kallace kallacen da ba su da amfani wadda da ba su dame ni ba yanzu nakan zauna na yi duk duk saurayin da aka nuno sai kawai na ga bai kai yayan mu ba ko da afin ne sai na ga bai kai ba ni dai babu wani namiji da ya amsa sunan namiji in ba yayan mu ba yau ma haka kwance nake akan gado da yar karamar rediyon da nake yin karatu na ce ita ce manne a kunne na kaset ɗin wakar fim ɗin kugiya na sa wakar tana ratsa tana ratsa ni ido na alimshe wadda mawakin sadi sidi sharif yake yin ta sai nake ji kamar ni ce nake yin wakar duk sai na ji an da an an dada min wurin da yake min kaikai na sauri na tashi ganin amira da mami ne suka shigo suka dake ni yasa na ajiyar zuciya na ce kun ɗauki alhaki na amira tace wayar kunne na sai na ɗauke rediyon ta sa a kunnenta don jin waƙar sai na ga ta cire da sauri ta ce mami ji waƙar kaset ɗin da take ji sai na ga sun sun jubi juna sun yi dariya na ce wai menene suka zauna suka ce zancen mu gaskiya ne na ce kamar yaya zancen ku gaskiya ne amira ta ɗauke fuska ta ce imam mun gamsu cewa me na muku mami ta ce akwai wadda akwai abin da yake damun ki amma kin kasa sanar da mu amira ta amshe ta ce da mu eh to da dai mun hau gaya miki na yi shiru ina tunani me zan ce musu can dai na ce amira kun san yayuna abubakar da ibrahim da suleiman suka ce eh sosai ma kuwa na ce dukkanin su cewa suka yi suna sona kuma ni bana son ko ɗaya sannan ga ya kabir shi ma ya ce wai sona yake yi na miƙe tsaye don girma don girman maganan da zan yi na ci gaba da cewa ni kuma zuciyata da gangar jikina sun nitse ne a cikin san wanda bai san ina yi ba kuma ko da ya sani ma ba zai so ni ba domin yana da wacce tafi ni kyau da ilimi da kuma komai da shekaru hawaye suka subo ma zubowa daga idanuna da sauri na mi na muke kafaɗun mami da karfi cewa nake ku bani shawara ku bani shawara ƙawayena ku taimaka min koda da maganin da zan daina san shi ne domin ko dukanku in kuka san wane ne za ku ce lallai zuciyata ta yi wauta suka kama ni suka zaunar da ni a tsakiyarsu suka yi shiru ɗakin ya yi babu komai sai ajiyar zuciya da nake yi karan fanka ne da yake tsaye ke ta yawo amira ta ce tabbi kuma yaya sunan shi ina yake waye shi na ce ku yi haƙuri wata rana zan gaya muku don ba a nan yake ba mami ta ce ɗakin da kin gaya mana ma zai fi da mun san yadda za mu bullo wa al'amarin na ce ko da zan mutu ne ba zan taɓa tinƙaran wani ɗa namiji da sunansa ba ba zan taɓa furta hakan ba don haka yanzu dai ku bani shawara ya zan yi na daina tunanin shi suka yi shiru can mami ta ce roƙon Allah zaki kawai za mu ta yaƙi na ce to shikenan sai dai mu yadda ya kamata sai dai mun makara domin kullum yi nake yi amma ba sauƙi sai abin da ma yake ƙaruwa a kan shi nan dai suka lallashe ni game da bani shawarwari lallai kam inda labari ya ɗauki zafi a nan to ni ma kaina ya ɗauki zafi don haka zan huta sai ka ci gaba don na ga kaman a nitse kake ikon Allah ikon gaske to ai shi kenan wayo Allah kan nurai hmm. naka sai naka abokin zamanka abokin faɗanka ina tare da ku ba zan bar ku ba bare bare saboda tare da ku nake kuma tare da ku nake kuma tare da ku nake kuma tare da ku zan kasance <laughs> saboda haka duka sauran kowa da kowa ma ya biyo ni kamar yadda aka daura min jagoran yanzu zan ƙara jagoranta zuwa na wani lokaci inda zan sake sakewa Haka na ci gaba da rayuwa cikin kunci wata safiya misalin karfe takwas mama tana ɗakin alhaji ta kai masa abin kari ni kuma ina ta faman gyaran ɗakin mu na gama na koma ɗakin mama ina cikin aiki na ji wayar mama tana ringin na ɗauka sai na ga lamba na ɗauka na ce assalamu alaikum sai na ji an cewa wa alaikum salam jin muryar da ta amsa. nan da nan na gane mu ne farin ciki da naji baya misaltuwa ina wannan tunanin ne naji ya ce maman sagir ina yi ne na ce ba ita bace ni ce mama tana ɗakin alhaji ya ce oke na ce ina kwana ya ce lafiya amma mu nan rana ne muke na ce lafiya lau ya ce to ki ce da maman sagir ina gaishe ta dama don mu gaisa ne na kira ta kafin na ce to har ya kashe ranar na yi walwala ba a magana har yamma don jin muryar abin sona. Lokacin da zai tafi nan ko in ce da zai koma ina cikin wannan tunanin sai na je ya ce kin gama dama na gama sai na ce eh me yake faruwa ne kai to kaga kamar nan nan samu matsala to ai shi kenan ku jira ne kaɗan bari mu duba ko na kamar inda ya kamata mu tashi ba ne, bane ku yi hakuri fa kamar yadda kuke faɗa su zuciya yawa to lokacin da zai yi tafiya ko in ce da za ya koma ina cikin wannan tunanin sai na ji ya ce kin gama dama na gama sai na ce eh ya ce to gashi na isa na ɗan rage tsawo ya ce wannan ya turo mini wani akwati naki ne sannan ɗayan kuma za ki kai mimi nata ne na ce to na gode Allah ya ƙara ɗaukaka duk da bai amsa ba na san ya ji daɗin addu'ar da na masa na ɗau akwatin na yi cikin gida Allah ya sa ba kowa tsakar gidan ni da mama muka buɗe muna ganin kaya na yi mamakin kayan domin suna da yawa bayan haka kuma za su yi tsada ingilish ne kala bakwai sai jakunkuna da takalma sai rigunan barci masu kyau sai wani zobe cikin akwatinsa mai kyallin gaske na ɗauka ina dubawa zobe ne na zinare mai nauyi akwai stone mai kalar ruwa gargar tamkar kankara in ka kura ma stone ɗin ido za ka ga rubuta a guda biyu ɗaya kan ɗaya na ce la mama duba ki gani har da farkon sunana ta ce kin gode sai dai fa in har irin na yan uwan shi ne to ba za ki sa su ba na dan ɓata rai sannan na ce ba ma iri ɗaya ba ne na tashi na soma kwaɗawa duk wanda na sa sai su zauna min tamkar a jikina na dinga gwada su a haka suke zauna min tamkar dan ni aka yi su da yamma ina zaune a ɗaki ni dai ba na son zuwa aikin yayanmu domin na tsani ganin mimi na san ma wulaƙanci za su min sagir ne ya ce yayanmu na kira na dama a shirye nake ina son in ga ko ya manta da ni ne ko ya share ni in ya tambaye ni daga baya sai na ce na manta ne ni ma haka na tashi na tafi ɗakin mama na sanar da ita ta ce sai na dawo su hudu na samu na gaishe su suka amsa ɗayan cikin su ya ce maska wannan ma sistar ka ce a ah, wannan ma sistan ka ce <laughs> sai ka ce mai sana'a <laughs> Allah sarki <clears throat> dan tijara ya ban sani ba ya wani daka masa tsawa ya kai shiga ciki ka ɗauko min adidas ai shiga ciki ki ɗauko min adidas nawa kin wani tsaye kina kallon mutane na shiga ɗakin da wani yanayi haka da sauri ya juya gun abokin nashi yana ce mishi dj ba na son abin da kake min kaji ko ka san yaran nan da raini sai daga kamar nisa'anta ne ta wani raina ne nasir fa da zai auri mami kanwarka yayanmu ya ce ai ya ga zai iya ne sannan na ce mishi kar ya yadda ya kawo min karanta har ya kai ga raina shi ga manyan babies a gari ya zo zai ce wai wannan yarinyan ya nace ma jikina ya yi sanyi na sabi jakana na fito ya dube ni ya ce ki kai mata sauran saura kuma ki daɗe na fito ba tare da ya bani kuɗin mashin ba gidansu amira na shiga bayan mun gaisa da mamansu ta ce min tana cikin ɗakinta na shiga ta ce daga ina haka na ce ina ina daga gida ne ta ce ina zaki na ce to na zauna bakin gado na ajiye jakar a ƙasa na dube ta na ce don allah zaki raka ni ta ce ina na ce malali gidan sa antimimi ta ce to je kiki gaya ma mamanmu sai na shirya kafin ki dawo ko na ce to amma fa ke ce za ki biya mana kuɗin mashin ɗin ta ce wani irin ne zan biya mana kuɗin mashin kuma Ga shari yana cewa in yi sauri ni kuma ban fito da ko sisi ba na fito gun mamansu na sanar da ita ta ce sai mun dawo muka fito muka hau mashin sai malali yanda na zata hakan ce ta faru domin da mamansu wato hajja laure ta gan mu haka ta hau zagin mu wai mu mu juya da kayan ba a so in dai ba shi zai kawo ba to ya bari kawai an fasa ba za a karba ba anti mimin ita ce ta hana ta ce mu kawo amira ce ta ke bar shi ma eh, amira ce ta ce ki bar shi mana sai mu maida ma Mu maida, an tumimi ta ce ke ba na san rashin kunya fa Amira ta ce ba rashin kunya ba ne an ce ne mu juya da shi na dubi Amira na ce dan Allah ki rufa mana asiri Amira ta ja ni zo mu yi magana an tumimi ta biyo mu ta fisge jakar ta juya ni kuma dariya abin ya bani muna jiran mai mashin wani ya zo da mota a gabanmu ya tsaya ya dube mu ya ce ku zo mu mu dan yi magana 'yan mata ina za a kai ku ne kafin na yi magana amira ta ce unguwar rimi na dubi amira na ce kina hauka ne ta ce zauna nan in ba za ki ba sai dai ki ta zama a nan ya ce magana fa nake miki na ce ku shigo mu je ko ni ma can na nufa na ce ni dai ba zan shiga wannan motar ba amira ta bude baya ta shige sannan ta ce ai kina da kuɗin mashin ko nan da nan na tuna bani da kusisi sisi ne tsaki saurayi mai mota ya ce yar ƙanwata, shiga mana jan ajinkin ya burge ni sosai kuma na yaba na dubi amira ta wani kame tamkar motar kanin babanta na ce ba ni naira ɗari na ce miki bana da kuɗi ko sisi ko in za ki shigo mu tafi to ki shigo don dole ne sai kin zo mun tafi dole na shiga motar nima bayan na shiga ya ce a yi haƙuri kan wata don allah ku dawo gaba don kada mutane su fara surutu a dole haka ɗaya ta dawo gaba ya ja mota suka tafi sannan a hankali ya ja yake jan motar suna ta tambayar yana ta tambayar su na ce mishi sunanta amira a takaice amira ce take baya amira da take baya ashe ta ji ta ce yar iska sunanta iman ya ce yauwa mai sona faɗa min gaskiya amira ta ci gaba da cewa zan kai ka har gidansu yadda ta ce maka haka take yi ma samari ta ce sunanta amira kuma ta yi musu kwatancin gidanmu ina jin su ban kuma magana ba sai suka suke ta faman labarin su kaɗai muna zuwa kofar gidanmu ya faka a daidai lokacin yayan mu yayyo mu abokanan shi rakiya kallon motar ya tsaya yi da sauri na bude na fito daga motar ido hudu muka yi da yayan mu nan da nan fuskar shi ta sauya yayi murtuko tamkar wanda bai taba dariya a duniya ba ko dai dama ban taba ganin dariyar shi bane oho ni dai ban sani ba a hankali yake tawowa har inda muke nayi yi zaton zai mare ni ne sai na ga ya wuce ya isa gun motar daidai kofar direba bai kwankwasa gilashin motar ina zaton amira da da bata fito ba ita ce ta ce masa yayanmu ne sai na ga ya fito daga cikin motar da sauri sannan ya miƙa wa yayanmu hannu game da sallama yayanmu nokewa ya ki bashi hannun sai dai ya amsa sallamar a ciki ya dube shi ya ce menene dalilin ka na shiga na ɗaukar su a motar ka na yi shiru shi kuma saurayin mai motar sai cewa ya yallaɓai ai ina santa ne kuma ban zo da wasa ba sai ya ƙara ɗaure fuska sannan ya ce ita me ta ce maka ya ce ba mu yi magana ba tukunna yayan mu yi mishi wani irin kallon wulakanci sannan ya ce kar kuma ganin ka a gidan nan ka fahimce ni yarinyar nan kanwata ce za ta yi ne karatu za ta yi ba aure ba ka fahimce ni za ku rinka bin su kuna hure musu kunne ko su yin karatu su biye ma buƙatar ku ko understand abin da na gaya ma so ka kama gabanka ya juya ya kalle ni wata uwar harara ya sakar mini ba za ki wuce ba sai na tattaka ki a nan gurin ko da gudu ne cikin gida wannan kenan tara daidai na dare na gama shirin kwanciya kamal ya shigo ya dube ni ke iman mu ya ce ki kai mishi ti ban tsaya dogon turanci ba na fito falo ɗakin mama na shiga ko zan samu ta dafa ma alhaji ba ta cikin ɗakin na fito falo kan tebur na ga plate ɗin shayi na duba na ga akwai a ciki yar butar shayi na ɗauka na zuba na ɗora kan tire Ta taron shi na hada da kofuna na fita sam na manta ma ban sanya hijabi ba rigar bacci ne kuma a jikina mai hawa biyu sai hular hijabi na yi sallama da ƙyar ya amsa na ɗan dube shi fuskar shi a ɗaure cikin tsoro na shiga zaune yake kan kujera mai zaman mutum biyu ya ɗora kafar shi suna kan teburin tsakar ɗakin irin na 'yan ƙaramin nan na rage tsawona na ce gashi ya zuba min harara na ajiye da sauri na zan fita sai na ji ya ce ke zo nan na ɗago ya dube ni ya ce zauna na zauna kan kafet cikin hankali ya sauke kafafuwa daga kan teburin ɗin ya zauna da kyau amina na ji ya kira sunana a hankali sanda na ji wani yar cikin jikina gashi ya iya faɗar sunan a gaje na dube shi sannan na amsa ya ce na lura da ke kina sha'awar ganin ɓacin raina ko ha mu an yi nisa na girgiza kai alamar a'a ya ce haka ne mana a raina na ce to ne maka ya ci gaba da in ba haka ba so nawa zan ce miki ba na son kina kula samari ko ke ma auren kike so ne na ce a'a ya ce kar ki damu in ma auren kike so to ki sanar da ni dan akwai wani da ya mini maganar yana son ki gaba na yi mugun faduwa a raina na ce ni kaina ni kai nake so ya ƙara tausasa murya ya ce in har kina so ya ƙara tausasa murya ya ce in har kina so ki kwantar min da hankali to ki tsaya ki yi karatun ki kar ki damu da su mami ba su san matsalolin da ke cikin rayuwa ba shi yasa suke da burin su yi aure a yanzu kin ga ke ma karaman yarinya ce baki san komai game da aure ba understand na gyaɗa kai alamar A ya ce to min alkawari da bakin ki cewa ba za ki kula kowane ɗa namiji ba ko ba na garin nan kin ji ko da kuma ba na ƙasar nan ne har sai na dawo na ba da izini ba tare da wani tunani ba na ce na yi alkawari ba zan kula kowa ba ko baka nan ya ce promise ni ma na ce promise ya ce good ya saki fuska ta shi ki je ki kwanta na miƙe sai da na je kofar fita na juyo shi ma na kalli idan shi naga kallo na yake mamaki na sai na gaya min murmushi mai tsayawa a rai na saki labulen na tafi zuciya ta na ɗauke da murmushin da ya yi min haka na kwanta ina juyo maganganun da ya yi min musamman da yake cewa in har kina so ki kwantar min da hankali to ki daina sauraron samari me yake nufi wata zuciya ce ta ce min abokin shi mana hakan ne ta juye har bacci ya ɗauke ni washe gari da safe ina shirin tafiya kamfanin mu ai comp jamila da sagir suka shigo da gudu suna rike rige rigen faɗa min kiran yaya kabir na ɗaga musu tsawa na ce kai ba makaranta za ku je ba suka ce ai mun fita sai mu ya ce ki zo na ce mu babba suka ce a'a kabir na ɗan yi tsaki sannan na ce ku ce gani nan zuwa sagir ya ce anti ki zo mu je ku je ku ce masa gani nan zuwa sagir ya ce anti ki zo mu je ya ce in kika zo muka tafi tare zai ba mu naira ɗari na ce ku ɓace min da gani a nan suka fita sai da nan gaba na yi wa mama sallah ai na yi wa mama sallama a sannan na fita na ɗauka ya tafi gun aikin shi sai na gan shi a ƙofar ɗakin shi sai faman duban agogo yake yi na isa gurin shi fuska babu walwala na ce ina kwana yaya bai amsa ba sai duba na yake yana murmushi ya ce da raina ya ɓaci domin kin shanya ni amma yanzu kin wanke min zuciyata na dube shi na ce kamar yaya yaya kin yi diresin irin nawa na dubi kayan jikin shi kampala green ni ma hakan sai na ji tamkar na koma na cire ya dube ni zo mu je na sauke ki na ce ka bar shi kawai ya ce duk da na yi latti sai na kai ki dole na shiga muna shirin fita yayan mu ya shigo shi da wasu abokanan shi cikin kayan training duk da kanin shi ne sai daga bana ya faɗi ya tsare ni da ido sai ya tsaye da motar ya dube ni ya ce kin mani shara na dube shi ya yi wani kicin kicin da ido ai na wani kicin kicin da ido na ce a'a ya ce to fita ki min bai saurari amsa ta ba ya yi gaba na dubi ya kabir na ce to ka ji fa abin da ya ce ya kabir ya ce dan Allah ki rabu da shi bari mu tafi na ce wai ba haka a tsakaninmu haushi ya kama ya kabir ya ce to ko dai yana son ki ne na ce ka ji ka da wata magana don Allah kai ma ka san ko mata sun kare a duniya yanmu ba zai so ni ba ya ce saboda me kika ce haka na ce ni na san bani da kyau kuma gashi ni baka ce murmushi ya yi sannan ya ce ganin ki kenan kina da abubuwa masu fisgar hankalin so ni dai yanzu ki yarda na fito sai haɗa da nasu mami <clears throat> ganin abubuwa da yawa masu fisgar hankali so ni dai yanzu ki yarda da ni na fito sai a haɗa mu a mana aure tare da mami haushi yasa na buɗe motar na fita shi ma yayanmu na same shi ya cika dam ina shiga ya dube ni duban wulakanci ya ce ke me kika tsaya yi a gunshi na ce ba komai ya nuna ni yace ce look ba za ki min yawo da hankali ba ba na son na ƙara ganin ki kin shiga motar kabir kina jina ko ya daka min tsawa na ce to ya fito na shiga gyaran ɗaki ina mamakin wannan ikon Allah ina cikin goge tv ya shigo yana waya ya zauna kan kujera yanda na ji yana amsa wayar ne yasa na ji duk bakin ciki ya kama ne ko bai faɗa ba na san mimi yake magana da ita har yana cewa kar ki damu ni ma kin manne cikin raina kuma ki saurare ni in an jima da sauri na shiga bedroom din shi har lokacin wayar yake yi ranar da takaici na yi ni wata zuciyar ta ce min kina kishin banza kina wahala bai san ma kina yi ba kwana biyu na yi ya abubakar da wani mai son gani na in dai saurayi ne sai dai a waya ranar juma'a ina zaune da yamma tsautsayin jin takaici ne yasa na ce da mama bari in shiga gun amira ina isa daidai ɗakin yayan mu shi kuma yana fitowa tare da abokin shi sun kai su bakwai ɗayan ne na ji yana cewa ango ango to maska wata nawa aka sa yayan mu ne na ji ya amsa da cewa sati biyu suka sa da sauri na juyo cikin sa'a muka haɗa ido shi ma sai na ga yayi wani irin tamkar bai so na ji zancen ba wani abu mai nauyi na ji ya tokare min wuyana na kuma ya hau zugi da ƙyar nake janyo numfashi na ƙoƙari ne na ci gaba da tafiya amma bana ganin gabana sosai jirin da na ji ya so soma ɗibana shi yasa na juyo na koma gida ikon Allah ne ma ya kai ni gidan inda ba don haka ba ba zan iya zuwa gidan ba da ƙyar na gane ƙofar ɗakin mu a nan na zube ban kuma sanin inda kaina yake ba na dai farfado na ganni a gadon asibiti mama tana zaune a kan kujera tana riƙe da hannuna wanda aka sa ƙarin ruwa ta min sannu na amsa da ƙyar a hankali na soma tuno abubuwa da suka faru Shi shikenan yayanmu ya zama na antimimi ko shakka babu yana mutuwar santa na tuno wata rana ina shara a ɗakin yayanmu har na gama zan fita ya ce na zo nan na juya na koma na ce gani ya ce ba ki sa turaren ɗaki ba na ce na mance ne don Allah ya haƙuri ya ce ba ki sa turaren ɗaki ba na ce na mance ne na shiga bitirin ɗin shi idona ya sauka a kan wani kyakkyawan frame kamar kai da in dai zan shiga uwar ɗakin yayinmu to ba abin da nake fara kallo sai wannan frame ɗin yana da kyau ga ɗaukar hankali ga shi saitin kofa da ka shigo zaka fara gani na manta batun turaren ɗaki na tsaya duban firan rubutun jiki yan ƙanana shi ya sa ban tsaya karanta ban taɓa karanta ba amma lokacin sai na hangi rubutun saman kamar hausa aka yi na yi mamakin firan mai kyau da shegiyar tsada irin wannan amma da hausa na ce kai yau sai na ɗauko shi na karanta duk da wani yare ne na duba ɗakin ko na ga abin da zan taka don na haye sama sosai abun kuma ya yi sama sosai in ba na taka wani abu ba ba yadda za a yi na ɗauka tunda ba bana da tsawon da kai ba dole ne dai kawai sai na hau wani abu wanda zan iya tebur karami ko na samu na gilas na je na jawo shi a hankali na taka ɗaya kenan ina taka na biyu na ɗauko tabbas da hausa aka yi rubutun a saman rubutun na ga a rubuta zinariya ta zinariyar zuciyata ta jima tana beginta daga lokacin da idanuna suka fara ganinta na tsunduma a santa duk karancin shekarunta duk sanda na dubi idanunta sanyin kasalan sha'awa suna gajiyar da ni bare in na ji ƙanshinta a lokacin da na yi nisa da ganinta sai barci ya ƙaurace ma idanuna sai tunaninta ba na jin daɗin wani girki sai nata Allah ka azarta ni da aurenta domin na samu ni'imarta har ka azarta ni da ‘ya'ya masu albarka daga gare ta amin sai na kalla wato amin jikina ya yi sanyi sai dai abun da ya bani mamaki shine yanda a a ciki a tamkar irin na zoben da yayanmu ya bani a cikin kayan tsaraba na ce kai kilan ma wannan a guda biyu guda biyu ne wani tambarin ne na wani kamfanin a can ingilan ɗin? ina ga haka ne in ba haka ba to komai na shi na ga wannan a guda biyu na dubi fulawoyin da ke jikin prime ɗin. da tsuntsaye masu ban sha'awa ina cikin juya shi ne ina cewa na san mimi yake nufi shi ne mimi ta ce min baya santa ashe ma ya jima yana santa gashi tun tana karama ina cikin tunani na jiyayenmu daga falo ya ce Ba ki ga turaren ba ne nan jikina ya so rawa ina kokarin maidawa ne tsautsaye ya sa na goce firam ɗin ya faɗo sai kan teburin glass ɗin nan jika ke tas jikina ya hau bari na so tsuma tamkar mazari na ɗauki firam ɗin bai yi komai ba teburin ne ya fashe na ga an ɗaga labulen da sauri na dubi kofar yayanmu ne tsaye na yi duba za ga fuskar shi ya wani ɗaure fuska me ya kai ki gurin firam? kina ganin sirri na ko hawaye ya so mazariya akan kumatuna na ce a zan goge ne ya kura min ido a cikin idon da ya kura min ne ya daka min wata tsawa yi min shiru kuma sai kin biya dukkan abin da kika fasa a cikin ɗakin nan na durƙusa kan gwiwowina na soma cewa dan Allah kai haƙuri yace ai sai na zane ki yanzu nan muryata tana rawa na ce please yayan mu ya dube ni cikin wani yanayi mai wuyar fahimta sannan ya ce gyara min abin da na saka kike wuce ban san ban san kan kwalba ba na sa gwiwata sai da na gama gyara ɗakin sannan na ji zafin na duba ƙanshin turaren da na ji shi ya dawo da ni cikin hayyacina ko ba faɗa min ba na san yayanmu ne ya shigo asibitin ban gama tunani ba ya kwankwasa ƙofa, ya shigo dama fuskata Ƙofa take kallo don haka yana shiga sai na ga tamkar an ƙara masa wani kyau na lumshe ido sai na ji wasu hawaye zafafa suna zubo min ina jin shi suna gaisawa da mama ya tambaye ta jikina ta ce da sauki ban ma san har na kwana ba sai da na ji ya ce tun jiya ba ta tashi ba mama ta ce ɗazun nan ta farka ina mata magana ban ji ta amsa ba na yi mata sannu ta amsa ba ta kuma magana ba sai hawaye da ke zuba daga idona shiru ya yi don lokacin sannan ya ce bari in ga likitan mama mama ta ce Yanzu nan ma baban ku ya tafi gurin shi tun jiya ma ya ce ciwon zuciya ne yake son kama ta ni na rasa mai yarinyar nan take nema ta rasa me ta nema ta rasa a gidan duniyar nan har take saka kanta irin wannan tunani muryar yayanmu ne na ji cikin sanyin shi nan ya ce ai maman sagir cututtuka sun yi yawa ba sai mutum yana wani tunani ba Allah dai ya sauwaƙe ya juya zai fita sai ga alhaji ya turo kofa yayanmu ya matsa alhaji ya shigo yana ma mama bayani sun tabbatar da zuciyata tana son harbuwa sannan ya ce su tuhume ni ko akwai wanda take so ne ko abin da ya shafi haka yayanmu ya ce alhaji bari ni ma na gan shi likitan suka ce to lokacin alhaji ya sa an tashe ni zaune ni kaina na san na rame sosai cikin kwana ɗaya yayan ya dube shi ya ce sori iman na dube shi yaushe ne na fara jinya ya kira ni da iman na ɗaga kai alamar amsawa ya ce mama sagir me ta ce mama ta ce bata ci komai ba yanzu ne dai zan haɗa mata to amma ta ce sai ta yi sallah tukunna za ta ci ya dube ni zaki iya yin sallar ne na ce eh tare da taimakon mama ne alwala muna fitowa daga bayi yayan mu yayi mana sallama ya ce da daddare zai dawo haka na ci gaba da jinya har tsawon kwana uku kullum yan dubiya suna zuwa gurina amira da mami nan suke yi ne haka yayan mu da yaya kabir nan su sai sun zo su uku a rana suke zuwa sai dai duk lokacin da yayanmu ya gaya ya kabir haushin shi yake ji kamar ya mutu gudun faɗan alhaji ne ya sa kishiyoyin mama suka zo sau ɗaya kuma ba su kawo mana abinci ba sai dai tiya gana da maman su amira kayan ciye-ciye suke kawo mana yayanmu ya kashe kuɗi har an mimi ya kawo ta gaishe ni na san dai dole ta zo ba don tana so ba ni ko ban ma ji wani daɗin zuwanta ba Don ma kaɗan ya rage ciwo na ya ƙara dawowa sabo musamman ma da na ga sun sa anko yalo kamfala sun yi kyau sosai sai dai kishi da ya sa ni gaba ban san yadda aka yi suya abubakar suka ji ba sai dai ganin su ne ya ibrahim ne yake ce min babana yana nan zuwa kuma ya ce a gaishe ni na ji daɗi har ina tambayar shi yaushe zai zo ya ce kila yau ko gobe na ce kilan a sallame ni yau din ko kuma a gobe a ranar aka sallame ni kafin sati na dan girgije na dan yi kyau yan sukul din mu ma na kwamfan ma sun zo duba ni ranan gaskiya na ci abinci sosai kwana goma ranar na goma zuwa makaranta lokacin saura kwana hudu bikin yayanmu su mimi duk sun damu da bikin sai rawar kai suke yi har mimi na cewa ba dan ta warke ba Mimi na cewa da ban warke ba, bikin ba zai mata daɗi ba, sannan suna son kuɗi gun yayanmu ne ce ma zan amsa musu, na ce ke Mimi ki rabu da ni ba wani kuɗin da zan tambaya a raina na ce in ba ku san da dole zauna a gurin nan ba, a yi biki ina nan ba, inda ba don dole za zanna a yi biki ina nan ba. wallahi da ba abin da zai sa na zanna saboda na san ko da na ce zan tafi mama ba za ta yarda ba da na je tudun wada gidan kawuna sai an gama sai na dawo dare yayin mu ya aiko na zo lokacin ina zaune a falo ni da mama tana nuna min ne memo memo da ta buga da sunansu au jamila da sagir sai agogon bango su ma guda ɗari wai in bashi in ce ni na buga na ɗauki guda ɗaya ina dubawa hotonsu ne sun yi kyau sosai na haɗe wani abu da ya zo min a wuya na dubi mama na ce sun yi kyau amma kin sha kuɗi ta ce yaya ya za a yi yana da mutunci sosai abdurrahim na ce wa ya baki hotonsu ta ce gun kabir na amsa na riƙe hawayen ido na lokacin da na ga sunana a matsayin wacce ta buga kafin na ce wani abu ne jamila ta shigo anti iman ki zo in ji mu na ɗan yi tsaki na ce ki ce kaina ke min ciwo ba zan iya zuwa ba a raina na ce ba zan zo ba tun da ka kama matarka a hannu ka sata ta ita ta yi maka aikin mama ta dube ni ki je mana iman ki je mishi da agogunan nan na ce ban ji daɗi ne ba ba na jin daɗi mama ta ce daurewa za ki na ciccibi kwalin agogunan nan na ce bari na kai ma wannan sai kuma zuwa na ɗauki ɗayan da ƙyar na kai ɗakin na yi sallama na shiga yana zaune da kaya a gaban shi fuskar nan babu walwala ya dago kai ya dube ni yaya ya ɗan lumshe ido sannan na ce yaya gashi ya dube ni ya ce a jikin na ce da sauki na kula tun da na yi rashin lafiya san baya son yi min tsawa ko faɗa ya dubi kwalin da ke gabana ya ce menene wannan kamar yadda da na nuna masa yaya gudumawa ce kenan na kawo maka ina zuwa na koma na ɗauko ɗayan kwalin na same shi yana duba waya ya dube ni ya ce amma sun yi kyau mun gode na ɗan yi yaƙe na ce mm. ya turo min kayan gaban shi ya ce ga naki kayan bikin har da anko na ce ai baba ya yi mini anko. ya ce duk da haka ki ɗauka ina son ki kai ma telanki da yake miki ɗinki don ya yi sosai don ya iya ɗinki sosai a yadda na lura da yadda yake miki ɗinki ya suleiman ne ya ma samu aiki yanzu bai cika zaman shagon ba shi yasa yaransa kawai yanzu suke zama ya ce to ki kai inda kike ga za a iya miki mai kyau kin ji takalmanki jakunkunanki sai yau za a kawo miki an jima kaɗan kin ji na buɗe baki na ce na gode duban hannuna ke baki lallin ba ne kallon hannuna ya fahimci cewar babu lalle a tare da shi na ce eh ya ce ki gobe zan zo na kai ki salon mamaki ya kama na ce ko dai yana zaton da amaryar yake magana ne ni da ban taɓa shiga motar shi ba na ɓoye mamaki na na ce ai ba na eh, da larza kitso kitso kawai nake to ke kitson kin ji ni na ce to kaya ne kala shida les biyu sufa biyu sai material ɗaya sai shadda ɗaya shaddar ɗin kyakkyawa ce ta sha aiki riga da zani style ɗin ya haɗu ga shaddar mai tsada turare kala uku masu kyau da mayukan shafawa sai sarƙa da 'yan kunne mama ta dube shi ta ce oh ni habiba wannan hidima ta yi yawa shi da ke cikin biki kayan nan imam ba a karɓe su duka ba ai ba ni wayata ga ta can a caji na ɗauko mata shi ta kira tana mishi korafin yawan kayan ban san me ya ce mata ba kawai na ga ta yi murmushi ta ce ai kanwarka ce ko nawa ne ta kashe ko me ta maka ai baka biya eh, ba biyan ta zaka yi ba bai kamata sai ka biya ta ba can kuma ta ce to shikenan an gode Allah ya sa a yi wannan biki lafiya ya kuma ba da zaman lafiya ya bada kyakkyawan ƙarshe washe gari na shirya sai tudun wada na kai ɗinkuna na a can na yo kitso na da lallen fulawa mai ratsin ja gidan su amira na biyo ta ce min za ki je arabiyan da ɗin ne yau na ce ma mai ta min magana amma da ƙyar in samu in je don ba na shiri da amarya buɗan bakin amira ta ce in dai ba za ki je ba ni ma ba za ni ba domin ke za ni na ce to bari in za ni zan miki waya karfe hudu ina karfe hudu ne abun na dubi lokaci a wayata karfe biyu da minti arba'in na ce bari na shiga gida dama ɗinki na na kai tudun wada amira ta dubi ne ta ce na me kuma bakin yi anko ba na ce jiya hayan mu ya ce ganawa ankon da na duba sai na ga ba anko ba ne ya dai ne min kala shida ne ya saya min sabin kaya takalma yau da safe ya bani takalman kala har uku amira ta ce gaskiya jinin ku ya haɗu da yayan naki sanda baki da lafiyan nan kar ki ga yanda ya damu da rashin lafiyan ki yanayin rayuwar shi kawai kenan yin alkawari ba domin zargi ko son keke na kai mata duka na ce me za ku yi me zai yi da ni bayan yana da zuƙaƙƙiyar mace kamar mimi me zai yi da ni ki dube ni fa amir ta ce iman kina da kyau amma shirtaccen ne sai na kusa da ke komai son ki ko ya san kyau zai gane kyan naki mimi mai mata kallon gane muni zai ga muninta don tana da goshi da kuma na katse ta ta to bar wannan zance ni ai in an kura min ido za a ga munin nawa ma ya wuce nata amir ta ce Allah ba za a gani ba sannan ne ma za a ga kyawun ki na ce mm, bari na shiga gida a gurin arabiyan da kowa ya yi kyau amarya jikin jallabiya baka da ɗan hijabin da tana zaune a gun da aka tanadar mata muka shigo ni ma sanye nake cikin jallabiya ta mai hawa biyu baka da ja da hijabi na da takalmi na jajaye ne hijabi na dan karami ne iya wuya su mimi da antimariya da kawayensu sai kawai suke ni kawai suke kallo guda na kame a wuri ɗaya kyamarar sai ɗauka ta yake tamkar ni ce amarya ga masu hotuna amira ce ta ce kai iman kin tafi da imanin masu hotunan nan sai ke suke ɗauka kafin in yi magana bilkisu ta zo ta ce kai ba fa wannan ba ce amaryar kun ganta ta yi muku kyau kamar amarya ko nan ku suka juya suna ɗaukar ko ina haka taro ya tashi lafiya ba tashin hankali washe gari sista sista da safe yayin mu ya aiko na zo a ɗakin shi na same shi ya dube ni me kike so me kike yanzu na ce ba komai ya ce to abokanai na ne na ingilan yau za su iso ina son ki shirya musu abincin kaloli daban-daban masu daɗi don gidan nasir zan sauke su kamar nawa ake bukata ko mu je kasuwa tare in ya so sai ki dubi abubuwan da za ki amfani da su gaba ɗaya a wajen girkin sai in ba da kuɗin na ce to bari na sanar da mama ya ce to shi ma bari ya yi wanka cikin riga da wando na material na ruwan madara da fulawowi jajaye don hijabi na ma dan karami ne sai takalmi na sai abin da ya kamata na siya da kulolin girki da zan masu har na sha ina tsaye cikin jikin motarsa ya fito ɗaki sai da ya shiga su sa'ada bilkisu da maryam kanwar antimimi dukkan su ne suka tsura mai ido na shige muka yi gaba ba wani hira muka yi ba ya dai sa wakar shi ta kusan duk kullum ita yake amfani da ita sai na ji ta ɗakin shi tun ina jin haushin waƙar har yanzu nema ina son ta kuma na ma sai album ɗin waƙoƙin wato slindion ina waƙoƙin don sanyin muryarta wayata ta soma kiɗan kuskuce wata he na kai hannu zan ɗauka sai na ga yayanmu ya dafa wayar ya ɗauka ya duba sunan amira ya gani sai ya miƙa min na yi ajiyar zuciya sannan na amsa hello amira ya dai na ce kina ina ne na ce muna hanyar kasuwa ne menene ta ce na sha kina gida ne na shigo na ce ba na gida in na dawo zan shigo gidan mu yi aikin abinci abincin baki ta ce to sai kin dawo sayayya mai yawa muka yi komai na ce biyu sai ya ce na uku za guda uku za ɗauka gidan su amira ya sauke ne ta fito muka kwashe kayan mun shirya abinci kala-kala da na sha da na komai da komai har da sabbin kuloli da muka saya. muka shirya muna gamawa muka yi wanka na shiga kenan don na sa kayan yayanmu ya kira ni na zo ya ce kun gama na ce e ya ce to ga Musa direba nan ya kai gidan Nasir ni kuma za mu je ɗibo su sauran minti biyar su shigo kedi daga Lagos na ce to ban yi wani shafe-shafe ba na sa atamfa ta min kyau babbar riga da suke ne ɗinkin short play sai ƙaramin gele, muka jera abinci na ce amira ta zo mu ta ce a'a ba ruwana da wannan yayan naku zai iya kaɗo ne na yi dariya na ce shikenan na yi kusan minti talatin da zuwa na sannan suka iso cikin harshen turanci suke magana ni ma na gaishe su cikin yaren nasara nasir ya ce ko in yi wa mami waya ne ta zo ta yarinyar nan ya harare shi ya ce ban ce ba ni kuma kayan bayan sun zauna na gabatar musu da kayan cece da shaye-shaye na gida da na kamfani wani shi ma bakin fata ne duk sanda na dube shi sai mun haɗa ido da shi haushin sai kama ni can kuma wani daga cikin su yace maska wannan ita ce amaryar Ya ce a ita kanwata ce sai ya ce to za ka bani kanwarka don tana da kalar asalin yan Najeriya yayin mu ya daure fuska ya yace baya son wannan maganar bakin fatar da ke kallona ya ce maska ni za ka ba wa wannan mai kyan don ta fi kyau da ni don ba na neman wata ka sani kai ma yayanmu dai bai kuma magana ba ya dubi nasir ya ce bari na kai ta gida na dawo ya dube ni tashi mu je na sauke ki gida a mota ya ce in za ki fita ki daina shafe shafe kin ji ko nan na dube shi na ce ban shafa komai ba fa sai hoda ya ce duk inda za ki je sai an ce mun ana son ki ni kuma makaranta nake son ki ni dai na yi shiru ban ce masa komai ba kuma sai na tuna alkawarin da muka yi ya buɗe baki ce kin tuna kin alkawarin da kika min ko na ce eh ya ce to karki yadda ki wasa da ciki da alkawarin da kika ɗauka min kin ji ni ko na ce eh kurakuran lokacin muka isa gun sisters da angona kai ango ma bai zo na tambayi mami ta ce min ya yi amarya waya yana tare da baki mu zauna nan ma ba laifi bikin ya yi kyau ranar ne aka yi sa lalle ban je ba washe gari loncin a handala hotel za a yi sanye nake cikin dogaye riga na shiga ɗakin yayanmu da na shiga ɗakin yayanmu don amsa kiran shi da ya min ya ce na zauna na zauna a ƙasan kafet ya dube ni ya ce yau wani kayan za ki sa na ce anko za mu sa ya ce to kar ki sa shi ki sa sky blue din lace din nan na gama da ya gama gaya min na tashi ba tare da tunanin komai ba na za zame dan kwalin kaina ƙananan kitso ne two step mai zibga zibga ya ce ta rufe ki shirya ya dubi ɗakin shi ya ce ga kayana nan dukkan abin da kike so ki ɗauka na baki ɗauka ne shiru na tunkuyar da kaina ƙasa ya taso ya tsuguna gabana aminatu ya kira ni a hankali cikin sanyin nan nashi na dube shi ni dai da zancen firam ɗin nan nake so amma sai na shiru da zance ce firam ɗin nan nake so amma sai na shiru ya kuma kiran sunana na dube shi ya ce kina son firan na ce a tv tv fa na ce a radio fa na ce a ya ce to me kike so na dubi hoton shi yana sanye da farin jesi mai ratsin jaye tsalle zai kama kwallo ina bulayin son hoton ya dube ni shi kike so na kaɗa kai alamar A eh. bayan shi fa na ce ba komai ya miƙe ya ciro min hoton ya haɗo da wani shin mai kyau cikin jan jesi kan kujera ya zauna sannan ya kama hannuna gabana ya faɗi na ji wani yar a jikina ya riƙe ya tsuna da zoben nan yake jiki wanda ya kamin tsaraba kar ki rabu da wannan zobin komin wuya komin daɗi kin ji kasa magana ne ya ce wannan lallan ya min kyau waye miki kafin na ba shi amsa sai aka yi sallama game da shigowa gaba ɗaya tsoro ya kama ni da juyawa na ga antimimi ita ma tsoron ne da mamaki akan fuskarta na dubi yayinmu. shi ko namijin duniya ko a jikin shi ya saki hannuna ya ce mimi lafiya na ganki yanzu ta juyo da gudu tana kuka ya ce me aka mata oho ya yi tambayar ya ba ma kansa amsa na miƙe da hotuna sai na yi gidan su amira ban koma gidan ba ita ko antimi mai ɗakin hajiya yaya ta nufa da kukanta da komai ta sanar da hajiya komai hajiya yaya ta cika tamkar za ta fashe ta dubi mimi ta ce kin ce yana riƙe da hannunta mimi ta ce sai kallon juna suke yi hajiya yaya ta ce lallai ma yaran nan jiya fa aka jiya fa su bilkisu suka ce min sun ga ya shiga mota da ita ban yi maganin abun ba bari in kira shi ta soma daddaɗan ta soma na wayanta tana faɗin kannan nashi bai taɓa sa su a motar shi ba amma sai wannan bakar mummunar yarinyar ita ce wai ya saka a mota duk yaran gidan nan ba wanda ya taɓa sakawa ta soma magana ka zo nan yanzu nan ta kashewar ta ci gaba da faɗin sun asirce shi shi ma kamar baban shi na shiga uku ne murja tsakanina da habiba Allah ya isa ban yafe mata ba mu ya sallama ya shiga ɗakin tana zaune kan kujera sai cika take yi da batsewa yana shigowa ya balla ma mimi harara sannan ya shiga ya zauna duban wulakanci ta mishi sannan ta ce yanzu kai saboda Allah me tsakaninka da yarinyar nan iman yar karama da ita shine take juya ka ta shanye ka nan gaba ma ƙila ka ce aurenta wurinta ma za ka yi ko yi sun koyar da kai ƙasa bai amsa mata ba ta ce jiya ina kuka je ya ce hajiya waya wa ya kawo miki wannan ƙananan surutun ne ni fa mutunci ne tsakanina da yarinyar nan tana hidima da ni sosai don Allah hajiya ki daina jin zancen mutane yarinyar nan ita da uwarta suna da kirki kum ta katse shi an baka kace abinci ko to dole ka ce haka ba na gaya maka ba ko yaya ni zan <laughs> mummuna ko yaya ni na faɗi a magana mummuna ne to wallahi bari ka ji zan gaya ma idan ka ƙara makamancin haka wallahi zan mugun sassaɓa maka ta nuna mimi wannan ita ce matarka kuma menene laifinta da za ka sa su a kasuwa da za ka saka su a kasuwa kowa ya riga zaɓar mimi kuma zan yi maganin agola ai da za ka sa su a kasuwa kowa zai riga zaɓar mimi kuma wallahi sai na yi maganin agolan nan a gidan nan ta ta yi ƙara ta ɗauka ta duba <laughs> ka dai ji abin da na gaya maka ko ga babanku nan ma ya dawo shine yake kira na bari na ji ta dube shi sai ka bata hakuri ai tana fita ya galla ma mimi harara sannan ya ce ke ma zan yi maganin ki ba kina haɗa ni faɗa da uwata ba imeki ya zo kusa da ita wallahi wallahi in kika kuma haɗa ni da ita sai na fasa sai na fasa auren nan kuma wallahi ko da an ɗaura sai na sake ki in dai akan iman ne ni fa masu ziyarci ziyarci blog din nan sun sa ni na dakata lallai kam yanzu ake yin ta labari ya ɗauki zafi ne ma dai sai dai in ce mu je zuwa don jin yadda za ta kasance daga nan yayi waje ya bar ta cikin mamaki da tsoro ko da hajiya ya ta dawo bata sanar mata da yadda suka yi ba ta dai ce ya ba ta haƙuri ya tafi hajiya ya ta ce ai na san zai rabu da yarinyar nan na san sai ma kin shiga gidan shi mimi ta ce hajiya hajiya sai min yayi fa in an yi bikin mu da sati biyu zai tafi Ingila zai bar ni dama dama zai je da ni ne dan akwai masu mata a can hajiya ta ce gaskiya kam hakan za a yi sai dai kam za a yi fama fa kafin ya yadda kafin ya yadda nan ma fa hutu za a shiga hankali na ma yana kwanta bayan baya kusa bare ma ta fargaba kar ya ce yana son wannan yar iskan yarinyar can shi ma kabiru zuwa zan yi na ya matsa mishi ya auren tun da yana aikin shi dama jira nake yi ya aikin shi tukunna cikin farin ciki mimi ta fita sannan ta san da hajiya yaya ta mishi magana shi kenan zai yarda su tafi tare da yamma ne na dawo daga gidan su amira inda ta nuna mini gwaggwaro ta naɗa mini gwaggwaro ba tare da ta ce da allah ki sa 'yan mata kowa zai sa mu uku iri ɗaya hmm. mami kuwa ta sai mana kalar namu daban ne na ce ma na ce to kenan idan ya shiga da kaya in ya shiga da kaya na zan sa dan ni ba anko zan sa ba ta ce me zaki sa na ce kayan gunyayen mu zan sa a falon su hajiyar mu hajiyar ajiyar Maska ce da sauran dangin Alhaji waɗanda suka zo biki na risina na gaida su sannan na shige ɗakin mu sai da na ci abinci sannan sama sama na yi wanka na ina gaban madubi ina shafe shafe na waya ta ƙara na ɗauka ina ɗauka ga mamaki na sai na ga lambar yayan mu ina da lambar ɗin amma bai taɓa kira na ba ni ma ko ko da wasa ban kira shi ba na sa a kunne na ban ce komai ba ina ji ya ce hello sannan ya ce kina ji na a kasalance na ce masa mm. da wani abu wadda nake ji yana fita daga wayar zuwa cikin kunnena yana raba yana raba ma jikina dukkanin ilahirin jikina wani irin sakonni mai wuyar fassarawa ya ce me kike a yanzu nan na samu kaina da rike murya na ce mishi ina shafa mai ne ya ce to ki ki kwalliya da kyau amma fa kar ki kula kowa kowane saurayi kina zina ko na ce eh dukkanin mu muka yi shiru bai sake magana ba san sai ya kashe wayar ne ma san to sai mun haɗu a can ko na ce to ya kashe wayar na rungume wayar na a kirje na ina jin tamkar numfashi na na rungume a wurin yana neman kwacewa soyayya kenan ban taba tunanin akwai ranar da za ta zo na shiga irin wannan hali ba sai gashi a halin yanzu ina ta nitso a cikin kogin son wanda bai ma san ina yi ba Allah kenan shine mai yin yadda ya so shi ya san fari kuma shi ya san ƙarshe haka zalika ya san fari ya san baki kwalliya na yi sosai tamkar ni ce amarya na sa lesin nan da ya umarce ni da sawa mai wadda ya shiga daidai da gwaggwaron nan da takalmin nan da jaka duka na kalle su gwaggwaron ni kaina na dubi kaina da na duba sai da na san yi kyau da na ji tsoron kyan nan da na yi na ɗauki wayar mami na kira ta ce mini suna can hotel ɗin nan na kira amira ta ce min tana mota ne ta ga an gama kwashe mutane shine ta ga kabir ta tambaye shi ni ne ya ce kamar ya ganni a can na ce mata ina gida ki fito ko shiri ban yi ba na miƙe na cire gwaggwaron nan na riƙe na fito a falo ɗan kwalin nan na rufa a kaina na yi wa mama sallama ta ce kai kin yi kyau sosai fa iman yau dai babu zancen hijabi kenan murmushi kawai ne na fita ina isa harabar gidan masu ɗiba dai sun gama kwashe ƙawayen amarya duka na nufi wani gefe guda domin na hau mashin kawai sai ga yayan mu shi da Nasiru da wani abokin shi ido yana daga yana cikin mamakin ya yi min alamar in tsaya da ido na tako na tsaya ya fito ya kira ni gefe ya ce kin ganki kuwa kin yi kyau sosai na ce na gode yaya ya ce to ya baki tafi ba na ce yanzu nan ne na fito shine na ga duk an watse sai ƙawayen amarya ce kina da kuɗin liƙi ne na ce ina da su amma dai ba sababbi ba ne ya ce ok to bari mu shiga ki amshi naki na bi shi abokanan shi nan a zaune a falon shi ya shige uwar ɗakin shi jin kaɗan ya ce iman na ce na am ya ce zo na shiga da sallama ya amsa sannan ya ce shigo mana kin tsaya a nan kuɗin na gani a kan katifar shi ga yan ashirin ga yan hamsin har zuwa na ɗari da har yan ɗari biyar ya dube ni ɗauki wadda kika ga kina so na sa hannu zan ɗauki yan ashirin ya dafe hannuna sannan ya ce ki ɗauki wa'yancan yan ɗari biyu ya sa min a tafin hannuna na gode na faɗi haka ne tare da kallon idanun shi kai man ɗin nan akwai wani sirrin kyau mai burgewa matuƙa a tare da shi na fito falon ismail ya dube ni ya ce kai maska wannan yarinya ko dai kai kake kake yi ma kanka in farauta ne kan sai kawai na ga yayi kicin kicin da fuska ya harari Ismail ya ce ku kun cika yadda da girma kun cika yadda girma wallahi ni fa bana yadda na yadda girma na menene wani cewa ina yi kai na farauta bana son haka jikina ne ya sanye zan fita yayan mu yace to ki jira ni zan sa a kai ki ina tsaye a bakin gate ko ya zo ya dube ni menene kika bata ranki na dube shi babu komai ya juya ya kira Musa direba ya zo ya ce na zaka na ganka da ki a hannu ya ce hajiya ce ta aike ni gidan hajiya laure ya ce to ka kai mini iman gurin fatin nan hotel ɗin nan tukunna daga can sai ka wuce in na samu su mami da kowa yana ta hidimominsa in na na neman amira sai can ita ce ta ganni muka zauna kujeru kujeran gaba na ce uwar sauri shine wato kika taho kika bar ni amira ta ce kar ki ga laifi na yayan ku kabir ne ya matsa mini kina nan fa kina nan anan na ceto to don haka ne dai ban wani abu ba ban zo gun ba dole na riga kowa zuwa yana sane dan dai kawai ya ɗauke ki ne ta ceto an zai ki mini shiru mu bar zancen biyar saura ango da amarya suka zo les ɗin da ke jikina irin na amarya ne komai iri ɗaya ta ce taɓe gara da na sa wannan din na dubi ango sun yake da wata dakakkiyar shadda ruwan sararin samaniya tamkar les din nan da ke jikina ina cikin mamaki amira ta ce kun yi anko da ango kenan da amarya ta sanya gwaggwaron nan na sa na gyara shi cikin raina na ce ƙila ma domin mu yi anko ne ya sa haka ya sa ya ce masa in sa wannan mai gabatarwa ya fito yana kiran ƙawayen amarya bayan buɗe taro da addu'a su ma abokan ango ta aka kira su yawanci duk turawa ne sai kaɗan Nasiru da mami aka haɗa shi suka tako na sha harara a gurin fa gurin ango can aka kira sunana imam idris za ta ba wa amarya shawara ba don na iya turanci ba dan na iya turanci ba da a yau na sha kunya amarya sai cika take da batsewa dan haushi ni kuwa duk na bi na tsargu amira ta ce da allah tashi mana ki je ki mana nasiha amira ta ce to ban san me zan ce ba hmm, da dai tun a gida ne aka sanar da ni to da zan rubuta ana kira na sai na dubi abin na dubi su yayanmu ya mini kir da ido kada na fuskance shi babu walwala a fuskan shi sai na mike daidai lokacin da mai gabatarwa ya ce ba ta nan ne iman idris a hankali nake tafiya har na je kan abin da aka tanada domin hawar mai magana da sallama na soma sannan na yi wa annabi salati kafin nan na soma ba ta shawara akan zaman aure na kawo ayoyi da hadisai waɗanda suka yi magana akan zaman aure da haƙƙin miji akan mata da haƙƙin mata akan miji da na gama sai na shafa fatiha gun mutane kowa sai kallo na yake haka na koma na zauna ina gamawa kuwa ai na sha tafi a gun mutane ba a magana har zuwa lokacin da aka gabatar da komai daga nan aka ci gaba da gabatar da shagulgula sanda za su ciyar da junansu dan kar ma in gani na ɗauki wayata ina danne danne zuciyata kuwa tana ji kamar za ta fasa na ta fito don zogi don na miƙe zan fita amira ta ce ina za ki je ga shi shalele na ta waƙa yanzu nan za a so rawa dole na tsaya suna shiga yayanmu a tsaye yake baya rawa amma amarya har juyi take yi har da juya ɗuwaiwai ba ko kunya ba wani jan aji hmm. ni ce na fara musu liƙi na zuba musu kuɗin da ke hannuna cikin dauriya Yayan mu ya juyo ya fara zuba mini liƙi nema na juya zan fita ya riƙe mini na. amma ba wadda zai kula da hakan domin ta gefen da ya riƙe ɗin ta gefen da babu wadda zai kula ne har daidai da kunne ne ce kada ki kuskura ki fita anan ki min rawa tukunna ba yadda na iya to min ban iya rawa ba amarya ranta ya ɓaci ta dube ni ashe ita ta kula da abin da ke faruwa guri dai ya kaure liki ake yi wasu sun ɗauka ma ni ce amaryan ko ra'ayi ne hakan ya sa oho sai ni ake ta yi liki." gudu rikici ne ya sa na fita abina sai na koma gefe na zauna hmm. amira ta ce to yar gori a ina kika samu kuɗi kike bori kike taɓari da kuɗi haka na ce shi ya bani kuɗin dubu ishirin ya bani na manni shine ne ma na liƙa musu abinsa duka kuma dama shi ya bani na ce haba mimi Mene haka ta ja hannuna zo mu je ki dan taka rawa mana ni fa ba ruwana ta dubi amira ta ce duk yadda kuke da yayan mun nan wai ba za ki rawa a bikin yaya ba babban yaya ne fa amira ta ce ta ai dai ba haka ba ne ba a ba su shawaran yadda za su zauna da juna tun da na yi shawari da nasiha shi kenan mami ce yauwa tun ɗazun ma na ce miki da na gaya wani karkato da kai wai yana miki magana ce to shi kenan ni dai ba ruwa na. ba zan faɗa ba amira ta ce ashe kin lura ke ma da abin da ya faru ka gaskiya kun yi matuƙar kyau da babban yaya ina ma ke ce amaryar na ce ku dai kun cika sharri mami ko cewa ta za mu je ki ga hotunan nan da masu hoto suka yi ta ɗaukar ki sai da fa aka je aka nitsu waje kuwa hol nan ya cika gaskiya mami ga hotunan nan ni da yayanmu wani tare muka yi wani kan shi kaɗai ne wani ne kaɗai haka aka bar ba, zawar da ya fi burge ne wanda muka yi da yayanmu lokacin da ya karkato da kai yana mini magana fiskan shi na a sake ne, kuma ina murmushi fiskata ta yi fayau idanuna sun yi haske kitsona ya zubo kafaɗona ni kaina na san na yi kyau duk masu ɗaukan hoton nan sai da suka bi su hotunan nan suna ta kallo mu kuma in ciki na koma in ce tabɗi na faɗa kan gado ina ta tunani yadda lamarin nan ya kasance a gare ni na koma gefe guda ina zaune ne kaɗai san na ji an yi mini sallama cikin hausa wadda ba za ta goge mini ba ya zauna ya ce na zauna na ce zauna mana ya ɗan dube ni kamar na so na gane fiskar shi amma sai ya ce baki gane ni ba na ce ban gane ka bai ce abokin maska ne wanda muka zo daga england na ce ok na gane ka ya ci gaba da cewa ina ina son ki amma maska ya ce min karatu zaki na ce haka ne to zan jira ki mana sai ki gama na ce kai haƙuri dan zan daɗe ban gama karatu ba ya ce zan jira ki ko zuwa shi ne idan da muke yi ne aiko ido na ya kai kan idan ango da amarya a raran da ya sakar mini ne na ɗauke kaina daga duban gurin da yake a raina na ce kai ga kanan da amaryanka amma ne ka hana ni da ka hana ni sakat jin kaɗan wayata ta ya ƙara na duba sai na ga lambar ya ne da sauri na dubi gurin da yake baya nan a wurin sai kawai na ɗauka ce hello ya katse ni ki same ni a wajen hall ɗin nan gurin filawoyin nan ta kofar baya na tashi na fita da can sauri can wajen wasu furanni na ganshi na isa cike da fargaba na dubi fuskan shi babu annuri ya ɓata rai menene gayan ne yake faɗa miki shiru ne ba za ki ga min ba wani uban tsawa da ya daka min sai da na razana ni kaina dan Hamza tsoron da ne ne yasa na sake waya na dubi gefe guda na ce to lallai zan dakata a nan sai dai mu haɗu a littafi na hudu dan jin yadda za ta kasance lallai kam yau ake yin ta to me kuke tunanin zai faru me zai mata kuma me yasa yake ta sa mata wannan matakai da tsaron haka to ni dai ba za ku je a baki na ba ban san dai ko shi duk din ya sani ba amma dai zan iya cewa mu je zuwa danzin yadda za ta kasance a littafin wata wata same ni littafi na hudu